Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum mu da wannan lokaci da fatan an waye gari lafiya. Amina Buhari auna ce tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Kamar kowace safiyar Asabar muna tafe da shirin a bari ya huce, amma kafin nan bari mu je da duniyar ta waye gari. To jama'a assalamu alaikum ga kuma labaran karantawa Murtala Faruk Sanyin na. kasar china ta ba da sanarwar mutuwar wasu mutane goma sha biyar sanadiyar cutar coronavirus wanda ya ba da adadin waɗanda suka mutu 41 da kuma ƙarin wasu 180 da suka kamu da cutar a tsakiyar gundumar hube sabuwar ƙididdigar da jami'ai a gundumar ta hube suka fitar ta ba da adadin waɗanda aka tabbatar sun kamu da cutar ya zuwa fiye da dubu ɗaya wannan na zuwa ne sa'ad da faransa ta ba da sanarwar mutane uku da aka sama da cutar wanda shine na farko da aka samu a nahiyar turai jami'an lafiya na faransa a jiya juma'a sun ce biyu daga cikin waɗanda suke da cutar fasinjoji ne da suka zo daga china yayin da na ukun kuma ɗan uwan ɗaya daga cikin masu cutar ne jami'an lafiyar amurka ma a jiya juma'a sun bayyana wata mace ta biyu da ta kamu da cutar daga chicago wadda ta dawo daga wuhan a ranar 13 ga watan janairu inda anan ne cutar ta fara barkewa 'Yan majalisar wakilan Amurka na jam'iyyar Democrats a jiya Juma'a sun kammala gabatar da bayanansu na shari'ar tsige shugaba Donald Trump a majalisar dattawa inda suka ce muddin ba a cire Trump daga mukaminsa ba zai ci gaba da amfani da mukamin nashi ba bisa ka'ida ba. Wannan ya buɗe dama ga tawagar kariyar Trump su soma gabatar da nasu bahasin na kariya daga yau Asabar a kalamansa na ƙarshe. dan majalisar wakilai a jam'iyyar democrat adam shef ya yi kira ga 'yan majalisar dattawan da su yi wa amurka shari'ar adalci domin ta cancanci hakan trump na fuskantar tuhumar tursasawa ukraine ta yi bincike a kan abokin takararsa zaben shugaban kasa mai zuwa na shekara ta 2020 da kokarin hana majalisa ta kano kuma ya yi kokarin ɓoye laifinsa to sai dai 'yan republican sun bayyana muhawarar ta 'yan democrat ta tsawon kwanaki uku da cewa ta tsawaita kuma maimaitawa ce kawai shugaba trump ya yi shari'a a shafin cewa 'yan democrats marasa abin fada sun yi ta maimaita tsohon labari na soki burutsunsu na tsigewa ma'aikatar tsaron amurka ta pentagon ta ce sojojin amurka 34 aka auna kuma aka same su da rauni a kwakwalwarsu ko kuma kadawar kwakwalwa sakamakon harin da iran ta kai a sansanonin sojan amurka a iraki a farkon wannan watan kusan rabin sojojin sun koma bakin aiki to amma sauran suna zaman jinya ko gudai a jamus ko kuma a amurka mai magana da yawon ma'aikatar ta pentagon jonathan hoffman ya ce adadin sojojin amurka da suka ji rauni sakamakon harin na iran kan iya sauyawa saboda raunin kwakwalwa ba abu ne da a da yaushe yake bayyana kai tsaye ba a can farko jami'an amurka sun ce ba wani sojan kasar da ya sami rauni sakamakon harin na ranar wato ranar 8 ga watan janairu to sai dai a makon jiya jami'an tsaron amurka sun ce an kwaso sojoji goma sha ɗaya daga iraki da ke da alamun raunuka da suka shafi kwakwalwa labaran na zuwa muku ne daga sashen hausa na muryar amurka a washington dc wani babban jami'in tsaron kasar indonesia ya ce ba tare da wani jinkiri ba za a ci so ɗan dan jarida dan kasar amurka da ake tsare da shi zuwa gida Jacobson mai shekaru 30 da ke aiki a wata kafar yada labarai ta muhalli da ke California mai suna Monga Bay an tsare shi ne a ranar 17 ga watan Disamba bisa zargin saba dokokin takardun biza. An kama Jacobson a hukumance a wannan makon aka kuma gaya masa cewa yana fuskantar tuhumar da kan iya kai shi gidan yari na tsawon shekaru biyar saboda zargin shiga kasar ta Indonesia ba tare da takardun biza na gari ba. zargin da wurin aikinsa da kuma jami'an amurka suka musanta da yake hira da muryar amurka a jiya juma'a ministan tsaron indonesia muhammad mahfud ya jaddada tuhumar da ake yi wa jacobson wanda ya ce ba ta da alaka da aikin da yake yi na ba da rahoto a kan kasar ta indonesia to ya ce ba da daɗewa to sai dai ya ce ba da dadewa ba za a sake shi kuma za a fitar da shi daga kasar shugaban amurka donald trump ya ce kasancewarsa shugaban amurka na farko da ya halarci gaga wato gangamin yaƙi da zubar da ciki na shekara-shekara a washington dc babbar karramawa ce a gare shi trump ya faɗa wa dubun dubatar jama'ar da suka tattaru a dandalin tarihi na national mall domin zanga-zangar cewa jariran da ba haifa ba wato ba su taɓa samun babban gata a fadar white house kamar yanzu ba trump ya ci gaba da cewa kowace rayuwa tana kawo ƙauna a duniya kowane jariri yakan kawo farin ciki ga iyalai kuma kowane mutum ya cancanci a bashi kariya trump ya kuma soki lamirin 'yan jam'iyyar democrats da ya ce suna da tsatsauran ra'ayi akan sha'anin zubar da ciki kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Washington DC. Yanzu kuma sai shirin a bari ya huce. Ah! Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce. Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani. arba'in da ɗaya kenan a waƙarsa ta musamman da ya wa sashen hausa waka ta yi daɗi. <laughs> Eh. Kasa tun da muka sanar da cewa muna wannan biki na cika shekaru 41 hmm. mawaka suka aiko mana da waƙoƙi. Hadda ma wanda ya zo gidan ne ya rera mana. Ya zo nan takanas. <laughs> Eh, ya zo aka ɗan caccashe. <laughs> Kin sai da haka. Bukar. eh bukar na Niger ko bukar eh na mawakin Niger shi ne mana takakkiya nan muka eh. muka baje wannan biki eh, to sabili da haka aka ce lokacin abu a yi shi to mun samu wasiku wasiku wasiƙu dai da ba za mu iya karanta hmm. aka ce komi kirkin ka ba za ka gama kasuwa da gaisuwa ba ko kaɗan in ka gama kasuwa da gaisuwar ba ai za a ce ya shiga wani hali eh to sabili da haka yau abinda da za mu yi su suke aiko da wasiƙu a gaida musu yau mu za mu gaida su kwarai hmm. kuwa don saboda mun eh. daɗe muna damawa da su <laughs> eh, wannan su ma ranar su ce eh sabili da haka bari mu fara da wannan gaisuwar fata alheri da ta fito daga hannun abubakar yaya ya ce ina taya tashar muryar amurka murna cika shekaru 41 da kafuwa ko da yake mu ba a haife mu ba a wancan lokacin. Matasa. Mm, mm, mm. <laughs> Wannan ma akwai wasu ayyuka. waɗansu ba zan faɗi ba. Ni ba za a ambaci ba. Sun san kansu. Matasan sashen Hausa. Ya ce amma shirye-shiryen ku na yau da kullum suna ilmantar da mu ta hanyar kuma sanar da su abubuwan da duniya ke ciki. Daga ƙauyuka zuwa birane da dai sauransu. To sai kuma wannan saƙon da ke cewa salam VOA Hausa. a madadin shugabannin kungiyar murya talaka ta ƙasa reshen jihar kebbi mm. a yau muna taya ku murnan cika shekaru 41 da buɗe wannan tasha na sashen hausa da murya amerika duniya tafin hannunmu muna roƙon allah da ya ƙara ɗaukaka wannan tasha kuma ya ƙara wa ma'aikatanta hazaƙa da basira da za su bijiro da nagartattun shirye-shirye wanda za su kayatar da kyautata rayuwar al'umma na duniya baki daya daga ali usman taka lafiya da sani mai lange-lange da kuma dan asabe mai fata yawo a wasikar haɗin gwiwa eh, kenan to sai kuma wannan wasika da ta fito daga hannun mahmud salihu ƙauren namo da jihar zamfara ya ce a yayin da sashen hausa na murya amurka ke bukukuwan cika shekaru 41 da kafuwa ina taya daukacin ma'aikata da kuma masu sauraron gidan rediyon baki daya fatan alheri hakika muna godiya da sashen hausa na murya amurka bisa ga yadda kuke ba mu damar tofa albarkacin bakinmu akan abubuwan da ke faruwa a duniya da fatan allah ya ci gaba da ɗaukaka wannan sashe amin amin sun amin sai kuma wannan da ke cewa ina yi wa filin abar ya huce fatar alheri ina miƙa sakon gaisuwa zuwa ga duk masu sauraron wannan shiri mai farin jini da fata Allah ya muna budi na alheri da kuma fatar gabawa da yanayin sanyi lafiya sako daga sani mai lange-lange yalwa ya wuri. To sai wannan da ta fito daga hannun sarki Abdul assalamu alaikum sashen hausa na murya Amurka gaisuwa da fata alheri a gare ku hakika wannan shekara da BOA ta shafe tana gudanar da ayyuka tabbas ta zama hantsi ga gidan kowa wajen feɗe gaskiya ko miɗacinta a madadin ƙungiyar zaɓi sanka ta ƙaramar hukumar gamawa muna taya ku tare da addu'a Allah ya ƙara muku basira sako daga Abdulkadir Ibrahim da Huwa BRC FM Gamawa. To sai kuma sako da ya fito daga kaka Alhaji Bukar wato Gursuma da Masak. Shi kuma ce salam VOA Hausa. A yau na shigo ne a wannan fili domin na taya daukacin ma'aikatan wannan tashar murnar cika shekaru wato da tashar ta samu 41 da kafuwa. Hakika wannan tasha tana bawa masu sauraro gudunmuwa sosai ganin muna isar da sakonnin abubuwa da ke ce mana tuwo a ƙwarya zuwa ga sassa na duniya to Allah ya ɗaukaka wannan tasha amin amin amin sai kuma kabir sakai na layin yan goro malumfashi ɗan mu kenan mm. ya ce murya amurka ina taya ku murna cika shekaru 41 da fara watsa shirye-shiryen hausa a duniya ba shakka kun cire tuta kun cancanci a yaba muku kun faɗakar kun ilmantar kun nishadantar kuma gashi kuna ci gaba da wayar ma da al'umma kai akan siyasa al'adu kasuwanci da kuma fasahar zamani kai ba mu da abin da za mu ce muku sai dai san barka da fata alheri allah ya ƙara ɗaukaka ya kara muku fasaha da kuma ci gaba da ba mu dama muna faɗin albarkacin bakin <laughs> kara ba su dama eh, eh, wato daban da suka samu a kara <laughs> a ƙara musu haka haka rayuwar take to sai wannan sako wanda yake ah, na ji daɗin shigo samun dama mu karanta wannan sako da ke cewa ah, dan Allah sashen Hausa da muryar Amurka eh. ku gaya min yadda zan rika yi domin rika wato a rika karanto sakonni da nake aiko a cikin shirin ra'ayin masu saurare. Kamar yadda ka aiko na haka za ka rika aikowa. Wannan email da ka aiko haka za ka rika aikowa. Ka kiga wanda aikowa za ka abinda eh, saboda suna da yawa. Eh, wata rana za ka tamu sa'a. Ya ce domin na ɗauki lokaci mai tsawon gaske. Allah sarki. Ina rubuto muku amma ba a karantawa. Sai da muka cika shekaru arba'in da ɗaya. <laughs> Babban rana. Babban rana ce. Sako daga. Sako ne daga wato Mubarak Sale, Darakta Yalwa Shandam. Yalwa Shandam a eh, jihar Filato kenan. Jihar Filato. mun ji daɗin samun wasiƙa ka yau da muke bikin cika shekaru 41 na Allah sa ba za ka yi mm. ƙasa ba za ka ci duka lafiya baki ɗansu ya zo eh. shandam mm. to sai kuma wannan wasiƙa da ta fito daga hannun Bashir Dauda ya ce shi ma yana miƙa gaisuwarsa da fata alheri ga sashen hausa da ke bikin cika shekaru 41 da kafawa. To wannan na cewa VOA ina taya ku murna bisa ga cikar wannan tashar shekaru 41 da kafuwa ina muku fatan ƙara samun wasu shekaru masu yawa da albarka muna ƙara yin godiya bisa ga damar da kuke bamu na bayyana ra'ayoyinmu daga haruna muhammad katsina shugaban kungiyar muryar jama'a to madalla kai kungiyoyin da yawa kuma ga mm. shugabanni da yawa <laughs> kisan kowa ya zama shugaba daga chairman sai ranka daɗe <laughs> ana ba hmm. magana ni ma eh, wace sarauta ce zan nema ne ne kisan mun dai wani <laughs> da ne a sake hausa ba kuma gode ba oh, a kaki da za a zo miki da daki <laughs> ba don ta dama eh, fura ba eh, ah. ba da sarauta dama fura za a ban ba. Kin san muna da garkuwa. Muna da maji to Muna da sarkin shiloli yauwa ga su dai ga su dai eh. da kuma da kuma sarauniya dama fura to rake eh. a a ni ta san kanta to sai wannan wasiƙa da ta fito daga hannun Matthew Garba yace ina taya ku murna cika shekaru 41 da fara gabatar da shirye-shirye wasiƙa ta ƙarshe da ke hannun mu yau na gwamma ita ce wannan wasiƙa da ta fito daga hannun dan saraki Ismail yace assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amurka muna muku fata alheri kuma muna taya ko murna cika shekaru 41 da kafuwa. Allah ya ƙara ɗaukaka wannan gidan rediyo. Amin. Amin sun amin. Yau bikin shekara. labarin ɗan jarida. Eh, ina da labarin ma 'yan jarida. <laughs> da ka ana cika shekaru sai ka tuna da aikin dan jarida na tuna da aikin dan jarida wanda eh. kafin da je kan shi wannan wannan da ka taho da na taho da shi wasu yan jarida sun bada sun yi abin dariya eh, eh, sun yi abin mamaki ne <laughs> ina fura da aka aka dama hajiya sa'a mai fura aljanna mai fura aljanna kai sa na ce a ku sarauta to wannan sarautar damun fura ma hajiya za a ba shi kenan an gama hajiya sa'a mai fura aljanna a New York yawa mun sha furakin tada mu har turawa hankali eh, ta ce ba eh, baturiyar nan da ta ce furatin layi eh. ita ba ta ce tana gaisuwa <laughs> sun tada ba ai wato kafin ka fara labarin ka sai Scott ya zo ya ce min Scott ya yi santin fura sai zo <laughs> sai Scott ya zo ya ce min ya ce shugabanni suka yi shugabanni bature sai ya dube ni ya dube ni eh. ya ce min I think this is very healthy sai na ce mishi eh, <laughs> eh na ce wannan akwai lafiyayya ce na ce mishi eh sai ce ɗaya bature ta kalle shi eh. sai ta ce me da menene ya ce akwai yogurt akwai gero ya ce har ma da wani irin ya faɗi sunan wani kayan kanshi babban eh, sa mai na ce mishi haka ne sai ce eh, eh sai ce eh, <laughs> To hajiya fura ke ce sarauniyar eh, fura. fura. Eh, eh. Shi wannan dan uwanmu ne. Muna kuma gaishe shi. Shi ne da aka dabo furan nan. Kin san wasu ba su sha da siga ba. Wasu suka sai ya zo wuri na ya ce yana son siga. Shi kenan ya zo da nan bashi siga. Da ya sa ya kada ya kada ya juya fura sosai ya haɗu da siga. Da ya kurba. yana cewa ai baba <laughs> zan baka tarihin rayuwa rayuwata zan baka tarihin rayuwata za ka sha babaki <laughs> ne a kin san me cewa dawo a nan gida eh. ba za ambaci su a murtala murtala faru <laughs> <laughs> ashe ne na sanyi na na sanyi na ya ci da hada zuga da abin da fura dawo ya koma fura eh. <laughs> to ina baki labari shi wannan dan jarida eh. wato yana cikin tafiya ne akan titi eh. sai ya ga an yi hatsari wato mutane sun cika ne a gurin sun cika an cika ana ana ana ana kallo shi kuma sai ya ruga a guje je wurin da nufin zai je daura hoto saboda ya kai labari kin san mu yan adawo lafiya Eh, eh, a dawo lafiya da haka ne muke dan faɗakar da mutane eh, yana kaiwa wurin to irin cikan da aka yi bai samu ya kai gaba. Ya ga ainihin abin da ke faruwa. Abin da ke faruwa. Ya ta matsawa ya ta matsawa dai ba a bashi dama ba a buɗe hanya ya ji ba. Oh. Sai ya rasa yadda zai sai ya ja baya sai ya wani irin dabara. Sai ya kulla ihu haka yana <laughs> ihu ai mahaifina ne mahaifi babana ne. Ah. da Allah kuma in masa kallo na karshe kuma <laughs> wato abu dan eh. mutane kuma suna jin haka sai kawai aka matsa baya eh. aka ba shi hanya eh na ta suke eh, eh eh shikenan malam yana matsowa da nufin zai je dau bidiyo irin oh, yadda labarin yana lekowa sai ya ga ashe akuya ne eh, ya kuma ce baban shi ne shi kuma ya ce <laughs> baban shi ne <laughs> ya ce talakana suka ce lalle ka yau ga dan gabanin mu ga akuya <laughs> kaga shi da gashi ya kira gashi da abiya da wani ya da ya ce an sake shi eh, yawa kana magana da sai ka tuna min da wani mai kare shi kuma mm. ka san turawa dai suna son kare akwai kwanakin baya da aka laburta ba cewa wata da ta mutu da miloniya eh. ta bar miliyoyin kudin ta wai a kare da mai eh. kula da kare har daga baya ƴaƴanta sai da suka kai kara kotu akan saboda <laughs> kare sun ta fi su samun kaso ya ta kare ya fi su samun kaso <laughs> kuma to shi wannan shi kuma ba shi ba yana da kare kuma Allah bai bashi haihuwa ba to yanda yake matukar son karen na ma sai mm. aka zai ciwon tsafi yake da karen shi kenan a kwana tashi sai wannan bakin kare ya mutu to da karen nan ya mutu sai ya kira mutanen anguwa ya ce yana so a mu karen nan jana'iza yadda ake wa mutane ya nemi mutanen anguwa su zo sai aka tarufa jana'izan kare kamar yadda dai ake ta manyan masu kuɗi sai ana haka sai sarki wai ya ji labari da sarki ya ji labari haushi ya kama shi ya tashi bai ma aiko ba irin sarkin ku na james batin nan bane da eh. ya zo yana ta faɗa eh. wai wani irin shirme ne haka haka ya rasa abin da zai haka sai banda eh, kuɗi da su ne yana ta sarki yana ta kumfa baki yana dogarawa kuma suna kasan yadda suke dinna sai shi shikenan sai ce ayya wai sarki ya yi hakuri wai dama shi karen da zai mutu ya ce wai in an mishi jana'iza eh. a ba sarki miliyan biyar kai sarki ya ce eh, haka <laughs> wai ya ce <laughs> sai sarki ya ce ya ce ranka ya daɗe dama karen ne ya ce wai kafin ya mutu ya ce wai in ya mutu aka yi jana'iza shi to a ba sarki miliyan biyar jama'a kuma kowanda da ya zo a bashi miliyan ɗaiɗai. sai <laughs> shi ke na sarki ya ce, sai ce haka marigayin ya faɗa ya fita daga kaji ya koma marigayin ya koma marigayin kaɗan kaɗan a tajiri ya ce eh, sai sarki ya ce to Allah ya ji kamalan kare sarki ya shirya addu'a ya ce eh, to Allah ya ji kama malam kare maza mu kai shi bakwancinsa <laughs> sai shi mai ba da labari ya ce wai to duk wanda ya ji wannan labarin kai ba da ka ji labarin nan kai dariya miliyan ɗaya miliyan ɗaya <laughs> to kowa miliyan miliyan kowa bashi miliyan miliyan <laughs> albarkata wannan gare kowa eh, miliyan kowa bashi miliyan ɗaya <laughs> mu ma gudu ta eh, miliyan miliyan ta cika shekaru arba'in da ɗaya kwarai eh, ko amma na lada ba da dala ba <laughs> Baba ya yake muku fata alheri da kuma fatar za ku ga shekara 41 so 41 so 41 da alheri. Ne malin kai. Waɗanda suke ƙasa-ƙasa su ne zan gaisar ga Umar Faruk Musa shi ma yana nan. baki ɗaya. Da haka muka kawo ƙarshen shirye-shiryen namu a wannan lokacin. Sai kuma an jima da hantsi. Za ku ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa. Ni ce Amina Buhari auna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. tashar VOA Africa ce akan mita